ya ya mu rayayyu wannan yammaci mai albarka ci gaba cikin karatun littafin alkur'ani mai girma da fatan allah madaukakin sarki ya mana jagora muna cikin suratu tahrim za mu tashi a kan aya na hudu allah madaukakin sarki ya ce العون إن تتوبا إلى الله سورة التحريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تتوبا إلى الله فقد سبت قلوبكما وإن

Na, an ba mana kashe sarki ya ce, Rinkatu za idan ba, idan suka tuba zuwa ga ku biyu, domin ka tuba alif nan na nake kan nake in ka tuba idan ma idan ku biyu din nan kuka tuba zuwa ga Allah wane ne wannan su zo su ne hafsa da aisha na fara da sallallahu alaihi wasallam faqad sagat qulubukuma zuciyarku ya riga ya karkata wa in ka gohara a idan kuka ci gaba da yin taron dangi a kan annabi sallallahu alaihi wa sallam fa inna allaha huwa maulahu kusan allah madaukakin sarki shine mai taimakonsa wa jibril wa salihul mu'minin mala'ika jibril ma yana nan tare da allah wajen taimakonsa wa salihul mu'minin da kuma mutanen farai na mu'minai ثم سنا بايا النبي صلى الله عليه وسلم والملائكة بعد ذلك ظهير ملائكة ثم أكل نزا سبيل وإن تيمكم النبي صلى الله عليه وسلم أشيء ما تيمكم سنا دينا لهذا قوية سنة سارة أكيش لميسر يكي إن ترجع حفصة وعائشة إلى الله faƙari da mai kuma ma yujibu tauba idan kuka koma ku ke aisha da hafsa zuwa ga allah to lallai an samu abin da ya zama wajibi daga gare ku ku koma zuwa ga allah ɗin ku yi tuba حيث bi kuma إلى محبة ما كرهه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يا إن zuciyarsu ku. ya karkata zuwa da son abin da sa sallan muke ki min ishari sirrihi wajen bayyana sirrinsa wanda ya ake wa in ta ta'awana alaihi bima ya idan kuka yi kyankyakeniya a kan shi don ku cutar da shi ku muzanta masa fa inna allaha waliyuhu wa nasuhu don allah madaukakin sarki shine mai jibinta al'amarin ta ne mai taimakonsa wa jibrilu wa salihul mu'minin da mala'ika jibril da kuma mu'minan kwarai duk su ma suna nan a bayan annabi sa sallan wajen taimaka masa wal mala'ika su ba da nusratullahi a awanan lahu wal sara hakan nan ma mala'iku bayan taimakon Allah da na jibril da mu'minai na kwarai to su ma suna nan wajen taimakawa Allah madaukakin sarki ana man yubihi wa yu'adihi akan duk wanda zai cutar da shi ko zai yi adawa da shi wannan aya Allah madaukakin sarki yana yin kitabi ne zuwa ga Hafsa da Aisha bayan Allah madaukakin sarki ya zargi Annabi sallallahu alaihi wasallam akan haramta wa kansa abinda Allah madaukakin sarki ya halarta masa to sai juyar da zargi da kuma faɗa wa su matar wanda kishi ya sanya su sun saba wa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam har ɗaya cikin su ta fitar da sirrin da ta iya aje mata in ka tuba ila Allah fa qad sadat qulubukum idan kuka tuba zuwa ga Allah daga laifin da kuka yi kuma kuka ciru daga wajen wa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam Thank <coughs> you. ma a habba sai ku so abin da annabi sallallahu yake so wa takraha ma kariha kuma ku ki abin da annabi sallallahu yake ki wa qad malat qulubukuma ila al-haqqi wal to a nan zuciyanku ya karkata zuwa ga gaskiya da alkhairi yayin da kuka so abin da yake so kuka ki abin da yake ki وأديتما ما يجب عليكما نحو kukan mai abin da ya kamata a kan kuyi min ijilali wata krimi wajen girmama annabi sallallahu alaihi wasallam ya karrama shi liman fi bihi ashari domin matsayinsa mai daraja a wurin allah madaukakin sarki an wato daga abdullahi dan abbas ya ce لم أزل حريصا أن أسأل عمر رضي الله عنه عن المرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله لهما yake ban gushe ba ina ta kwaɗari in tambayi sai da na'umar a kan wayannan mata guda biyu daga cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallam wanda Allah maɗaukakin sarki ya faɗi game da su cewa in ta tuba ila Allah Abdullahi dan Abbas yake shi yana ta kwaɗari wani rana ne zai samu ofi dacewa ya tambayi Umar bai ya bashi بيان وانين وإمام مات حتى حج عمر وحجزت معه ذلك كان وقت عند عمر يحج نيما لا يحج تارد الشيء فلما كان ببعض الطريق نزل ليتوضع هنا نال أكن هيا لإمكة إساوة سؤالية خير توكا من يجيا بكاتا فطبقت على يديه sai na zuba mishi ruwa a lokacin da yake cikin alwalan nan sai na ce ya amirul mu'minin من المرأتان من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتان قال الله لهما in tuba ila Allah su wane ne mata biyun nan wanda Allah madaukakin sarki ke faɗi game da su cewa in tuba ila Allah idan kuka tuba ku biyu din nan zuwa ga Allah sai ta yi dina umar ya ce wa a jabala ka yabna abbas abun babaki gare ka ya kai ibn abbas kuma aisha wa hafsa su aisha da kuma hafsa kuma aka ga ya suku da sannan ya ci gaba da bayyana sauran abi sun suna da yana da tsawo za mu karanta shi nan gaba kaɗan so a nan abin da muke so mu amfana da shi shi da cewa wanda Allah madaukakin sarki ke cewa in kun tuba ko biyu nan zuwa ga Allah ita ce Aisha da kuma Hafsa sa'annan Allah madaukakin sarki ya ambata cewa shi Allah shi ne mai taimakon annabi sallallahu alaihi wasallam akan duk wani abin da zai cutar da shi daga kowaye ko daga cikin iyalansa ne وإن تظاهر عليه إذا كنت يتمكيكي أكنش كوكا يتعرون بيتي فإن الله هو مولاه كتر ألا مدو كتر في حين بيت المقنفة مولى ناصر وند بيت مقامته وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك والملائكة بعد ذلك ظهير da kuma mummunai na kwarai su ma suna nan wajen taimakawa annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma mala'iku bayan taimakon Allah da mangaba da mada jibril da kuma salihin mummunai su mala'iku ma suna nan a bayan su suna taimakawa annabi sallallahu alaihi wasallam su karfafa maka kuma su dakar da shi akan duk wani abu wanda zai iya same shi ya cutar da shi wannan aya aya ce mafi karfi daga cikin launin ayoyi wanda suke nuna taimako wa annabi sallallahu alaihi wasallam kuma shi ne aya wadda Allah malaukakin sarki ya bayyana mafi girman taimako wanda nufasa mataimaki wanda nufasa sallallahu yake da shi yana da taimakon Allah yana da taimakon Jibril yana da taimakon mala'ikun Allah da kuma mummunai na kwarai duk masu taimakawa ne sallamawa ne wa sallam bayan aka akwai annunka mai sanda ga duk wanda zai yi kokarin cutar da annabi sallallahu alaihi wa sallam ko ya sa shi ya fusata wannan ya nuna cewa la yaqulu min da mu'minin shi ba mu'mini na kwarai bane domin mummunai na kwarai taimaka masa suke yi ba wai su suna cutar da shi ba to abin da ya nuna haka cewa wannan bayani ana magana da hafsa da aisha ne kamar yadda na gaya mana cewa hadisi na abdullahi dan abbas abdullahi dan abbas ya ce ban gushe ba yana kaikayi a zuciya na ina son yin tambaya wane ne matan nan guda biyu wanda Allah ke magana game da su sai muka fita zuwa hajji tare da na Umar sanin mu na Umar yana kewaye da mahaddatan hari mahaddatan Qur'ani ne matasa to daga cikin su akwai Abdullahi dan Abbas kuma ban manta ba har sahabbai sun zarge shi a kan cewa yana shigar da yawo cikin su to koyaushe abdullahi dan abbas yana tare da sayidu na sai suka fita zuwa aikin hajji da ya tsaya hanya zai yi alwala sai ya zan cewa wannan shi ne dama ya yi wannan tambaya kasancewa yana da kwaɗayi a kan ilimi sai ce ya kai amirin mu'minin su wane ne wayannan mata guda biyu wanda Allah ke magana a kansu cewa idan kuka tuba zuwa ga Allah faqad sagat qulubukum zukatan ku ya riga ya karkata yace sai sai ibn Umar yace wa ajaba laka ya ibn Abbas wato abin mamaki gare ka ya kai ibn Abbas a az daga cikin masu ruwaito a hadisin nan sun ce sai ina umar bai so tambayar ba duk domin kasancewa na cikin wa'annan matan amma kuma ba na shi ne ya koya ilimi ba sai jiya hiya hafsatu wa aisha ita ce hafsa da aisha sai ya shiga ba da labarin abin da ya faru sai ce kullum ma'ashara quraish qauman naghlibu nisa yace mun kasance mu kuraishawa muna da ƙarfi kan matanmu mun rinjaye su mun sha karfinsu na قدمنا المدينة وجدنا قوما تغلبهم نساؤهم Amma da muka isa Madina sai muka samu wasu mutane wanda matansu suna yin galabansu suna cin karfinsu فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائه بس gushe ba kasancewa su akwai cuɗanya tsakani sai matanmu su ma suna koyin irin abinda matan na suke yi Wakana kana manzili min bani umayya ibn zayd bil ni kuma gidana yana da nisa da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yana wani wuri ne wanda ake ci da shi a wali. kuma hawa ne sosai ga madina madina ma wuri a wasa yana tudu ne amma wannan wurin shi kuma hawa ne sosai ga madina don aka idan na hau wajen iyali na ba na samun saukowa sai bayan kwana biyu so sai na shirya tare da wani makwabci na muna raba saukowa shi zai sauka rana guda duk abin da ya samu ya ji daga wajen ma'aikin Allah fa a sallan sai zai gane ni kuma zan sauka a rana mafi duk abin da na ji ni kuma zan zan gaya mishi kuma wannan lokacin yana daidai lokacin da muke tsammanin cewa akwai wasu kabilu na larabawa wanda suke shin yaki da musulmi abokina da ya da da ya zo kai zo da bayan isha sai yana buga mai kofa yana ta kira na to sai na yi tsammanin cewa wata kila wa'annan mutane sun kawo mana hari da na fita na same shi sai ya ce min wani abu gaba ya faru yau sai na ce mutanen da sun kawo mana hari ko sai a'a abin da ya faru ya fi wannan har ya ci a kawo wa musulmai ari ya ce to me faru sai ya ce sai ya ce ai annabi ya saki fasa nan sai ya ce ha lallai hafsa ta halaka domin ya san cewa tana da shi kafin wannan lokacin ya je ya mata fada ya ji labarin cewa suka yi wa annabi sallan tawaye a rana guda ba za su saurare shi ba sai ya je ya samu yarsa cewa ya ce ya sa na ji labarin cewa kuna wa annabi sallan tawaye a rana guda ba za ku kusance shi ba sai ta ce eh. sai yake mata ke kanki ya kina iya ki rudu da makwabciyanki ita a nufa san da ya fi son ta sai kuma ba ma sai ta daraja da kuma kyau ba duk wani abin da kike so tambaye ni ni zan ba ki kai ki ma tambaye annabi sallallahu alaihi har ya kai ga wani abu zai faru ki kaura cewa annabi to da ya ji cewa nisa sallar ya tafi matarsa to ya ɗauka an tafi yarsa ba to a gurguje bayan sallar asubahi sai gangaro ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sun samu sahabbai suna cikin kamar wani bakin ciki aka to shi bai san cewa nisa sallar ya riga ya bar gidansa ya je ya yi ɗan a cikin wani wuri aka kamar buka ne a nan yake zaune yana fita ne lokacin sallah bayan sallah ya koma to har mutane suka gane cewa akwai damuwa tsakanin ma'aikin Allah da kuma matarsa tun da baya fita a wurin a wurin ba yake kwana tsoron wannan wurin da yake kwana suna suna ji maka tsoro tunda domin ba cikin daki ne na biyu kuma sun san cewa laifa sama yana cikin bakin ciki ba cikin abin nan sai samu mutane dukan su sun sun koyar da kai kowa yana wasu suna hawaye domin labarin da suka yi shine cewa laifa sama ya saki matarsa yana shigo gida a sama wajen yarinyar ya saki sai ya same ka ita ma a daki tana kuka sai ce annabi ya tafi ku ko sai ta ce ba mu ba ko aka ne ko ba aka ba ga shi nan dai ya keɓe a cikin wannan wuri sai tafi yaron da yake wurin ya ga wa yaron cewa ya yi izini a kan da ya mashi izini ya shiga yaro ya dawo yake ya ga wa nufsa sallama amma bai ba shi amsa ba ya ji na cikin damuwa sai ya zo ya fita da ya isa wajen mimbarin alisa sannan ya samu mutane suna zaune kowa ya sun da kansu shi ma zai tsaya wurin an jima kaɗan sai sake zuwa ya ce wa yaro zai ka ce umar yana neman izini ya shiga wajen annabi sallallahu yaron da ya dawo ya ce annabi sallan ya gaya mishi amma bai amsa bai ba shi amsa ba shi kenan zai tashi ya tafi kenan sai yaron ya zo ya kira shi ke annabi sa ya sai ya shigo da ya shigo wajen annabi sallallahu ya ce ya rasulullah ka san matan mu a can gida mun fi karfin su ba sa iya su mayar mana da magana amma da suka zo garin nan matan ansar suna mayar wa mazan su magana su ma sun koya a wurinsu kwanan nan mata ta mata mayar mana magana a na fushi ba don na rike ta ba da abu daidai to an da kyau sai annabi daga kai ya kalle shi sai mu shi sai ce ya rasulullah ai na tafi wajen yata hafsa na mata ta shaidi a kan wannan cewa karki yadda ki sa kanki a cikin wannan abubuwan da mata suke yi duk abinda da kike so ki tambaye ni kar ki tambaya na bisa a har ya gaya maka cewa na gaya maka cewa karta hada kanta da aisha domin aisha na na sonta kuma ita ba ta da darajar da aisha take Ta annabi sa a kwallon ya sake daga kai ya kallon shi ya sake mamashi. sai ce ya Allah ka shi na danka ne sai annabi sa a ya yake ko na gaya musu ai na ce idan suka ci gaba da wannan rigimar da suke yi to Allah ma yana iya ya canza su da mata na kwarai wanda suka fi su kuma mummunai musulmai masu kaza ya kamar yadda ya zo a cikin aya yake ko a cikin mata budurwa abin nan bazawari da kuma mata budurwa wannan sa sallan ya kalle ke ke murmushi da ya ji daɗi sai ke ya sunan ba ko in zauna ne wato in zauna mu abin nan allai sa sallan sai zauna sai ci gaba da hira da allai sa sallan har ya zanto allai sa sallan ya dawo cikin abin nan nasu sai suka fita tare daga wurin zuwa masallaci shi ne ya cewa nufka sallan ya rasu da abinda mutane suka ji shi ne cewa ka tafi na kanka kuma kowa yana cikin damuwa ni ina so ko kai ka fita ka gaya musu cewa baka shiga baka saki matanka ba ko ni in gaya musu annabi sallan ka kari in kana so sai umar ya fita ya gaya musu cewa labarin da kuke ji annabi ya saki matansa bai tafi matansa ba wa shi ke na mutane kowa sai jikinsu ya dawo ayyacinsu so wannan shi ne abinda abdullahi nan abbas ya yarwaito daga umar ibn shakkar ana cikin wannan da umar ibn khattab ya dubi inda nisa sallan ya kwanta a farko yana kwanta da a kasa kasa ya riga maka alama a jiki sannan kuma ya dubi wurin sai ce ya rasulallah su romawa da farisawa allah ya musu gudu suna cikin yalwa da walwala da kuma jin daɗi su kuma ba musulmai ba ne kafirai ne ba za ka roƙi Allah mu ma Allah ya mana hudu irin wannan wurin da kake cikin na kai ba da yi ba annabi sa sallallahu ya ce wa Umar a fi shakki anta ya ibnu Khattab kana cikin shakka ne ya kai dan Khattab yace haula'i qaumun uddilat lahum tayyibatuhum fil hayatid dunya wa mutane da kake gani an gaggauta ba su jin daɗin su ne a nan duniya domin ba su da shi a lahira shi yasa Allah madaukakin sarki ya ba su duka jin daɗin da za su yi a nan duniya za su yi sai Umar ya ce astaghfirullahu li ya rasulullah ka roka mun gafara wurin Allah na yi kuskure to annabi sallallahu alaihi abin da ya faru a wannan lokacin ya rantsuwa cewa wata guda da zai kusanci matarsa ba shi yasa ya zauna a wurin wurin nan to a ranar 29 shi ne sayidin a umar ya sami annabi sa da masu wurin ya fitar da shi sai annabi a umar ya ce ya rasulallah wata fa ta yi alkawari sai annabi sa sallam ya ce ai wata 29 ne ko kana so a wannan ranar sai annabi sa sallam ya fita a نعم هل يجي عسى ربه عسى ربه إن طلقتن أن يبدله أزواجا خيرا منكن a cikin wannan rigimar naku na kishi wadda kuke yi har kuka fitattar da annabi sallallahu alaihi wasallam idan kuka ta yayin fushi ya sake ku to ku san cewa Allah madaukakin sarki yana kiyaye baddala masa mata wanda suka fi ku alƙali wayannan matan wanda za su kasance musulmai muminai masu karkata zuwa ga Allah masu biyayya ga Allah malaukakin sarki masu tuba zuwa gare shi masu bauta masa masu yin azumi a koyon su. mata wanda suke a dinnan sayyibat kamar bazawari kenan da kuma mata budurwa duk wannan allah madaukakin sarki yana iya ya musanya maka mu ya yake asa rabbuhu in tsallaka kunna ayyatu wal zawjat ya ku matan annabi sallallahu alaihi wasallam ba mamaki idan Allah idan annabi ya sake ku Allah ya ya masa an yi zawujahu badalan min kunna zawjatin khadi'at khadi'at billahi bi ta'a Allah ya aurar masa da wasu mata daban ba ku ba wayannan matan za su kasance masu masu kaskantar da kai wa Allah da biyayya ne mu'minatu billahi wa rasulihi mumunai ne wanda suka yi imani da Allah da mahaifinsa musi'atu lillah masu biyayya wa Allah madaukakin sarki raji'atu ila ma yuhibbu Allah min ta'atihi masu koma zuwa ga abin da Allah yake so na biyayyarsa kasiratu da ibada da lahu masu yawan yin ibada zuwa ga Allah sa'ima masu azumi min hunna tayyibata cikin su za su za a samu gawari wa min hunna kar a cikin su a kullum mata hadda ina iya auren masa da shi wannan an Allah madaukakin sarki shi ma ya yi fushi da fushin annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa idan kuka ci gaba da yin rigiman na kishi to Allah madaukakin sarki yana murya in ya sake ku ya kuma canza masa mata masu fi wadda suka fi ku alkhairi muslimat mu'minat qalitat sa'ibat abidat duk wayannan kiffofin waɗannan matan da za a canza wa annabi sallallahu alaihi wasallam a kulasa shi ne cewa ku ji tsoro ya kuma san annabi sallallahu alaihi wa sallam in ba ku hannu wajen cutar da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma masa taron dangi da kuma yin aiki da abin da zai cutar da shi ko zai ruzanta masa ƙila Allah malaukakin sarki ya fidda ku daga gidajensa sai fitar sai a fitar da ku daga wannan daraja da abin da ku da kuke da shi na ummatul mu'minat uwan mu'minai sai ku dawo ba kwa cikin uwan mu'minai kuma Allah ya musanya masa mata wadda suka fi ku kyau wajen tsoron Allah da kuma riko da addini da kuma wajen sha'anin mijinsu sayyidina Umar kamar yadda anas ya ruwaito yake wa faƙani rabbi biki salatin ubangiji na ya dace da ni cikin al'amura guda uku malamai sun ce wayannan wannan muwafaqat dinnan na Umar ya fi guda uku amma anan ya ambaci guda uku ne yace kuntu ya rasulullah law ittakhadta maqama ibrahima musalla wani rana na cewa annabi sallallahu ya ma'aikin Allah ina ma ake kare ki wajen makamu Ibrahim din nan inda za ka dinga yin lafiya fa nazalat ya Allah ya saukar da aya wattaqidu min makamu Ibrahim musalla ko rike wajen tsayuwa annabi Ibrahim ya kasance wurin da za ka dinga yin lafiya kuna sallah yake kuki ya rasulullah yadkhulu alayka al-barr al-barr wal-fajr mutane suna zuwa wurinka iri-iri daban-daban daga cikinsu akwai mutane kwarai amma cikinsu ma akwai mutane banza su kafirai kuma suna shiga suna ganin matanka falau amarta ummahatin mu'minati bil hijab ina ma ka umarci matan mu'minin nan su uwayen mu'minai su dinga sa ijabi idan maza sun shiga wurinka فأنزل الله آيات الحجاب كان يتوقد آية الحجاب هاي وانده يؤمني بحجابي sai kasance daɗin umarnin ma ba wai matan annabi sallallahu alaihi wasallam kawai ba har matan mumine da ƴaƴansu قال وبلغني معاتبة النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه سينا باري يشي ينكر أولينا سوى matan annabi sa sallan suna masa yajima fa dakhaltu alaihinna sai na shiga wurin su kuntu in ata in in intahaytunna in ba ku ganu da abin da kuke yin nan ba aw yubaddil Allah rasul rasulahu khayran min kulli sai Allah ya canza ku ya canza wa annabi sallallahu alaihi wasallam wayanda suka fi ku alkhairi sai Allah ya saukar da aya asa ربه إن طلق كل أن يبدله أزواجا خيرا من كل مسلمات سواء لم آيه سوسو كان بايا مجالا دا عمر يهي لشاورة كأن إذا استنتاشي أقوى لو شاور وليسا يا أيها الذين آمنوا أي شيء اللهم إليك يا أيها الذين آمنوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة من شجار عليها ملائكة bayan Allah madaukakin sarki ya umarci wasu sashin matan annabi sawa sallan su tuba su bar abin da suke yi kuma ya bayyana musu cewa Allah madaukakin sarki shi ne mataimakin annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma mala'ika jibril da sauran mala'iku da kuma mummunai na farai Allah ya kira mummunai gaba ɗayansu ya ayyuwan da zina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani ku an kusa kun wa'ari kullara ku kare kawunanku ku kare iyalanku daga wuta wa kudu hannas wanda mutane su ne makamashin wutan wal hijara da kuma duwatsu alaihi mala'ikatun gulabun shida a kan wannan wutan akwai mala'iku masu kula da shi masu gadinta masu tsananin karfi masu tsanani la ya asuna ma na amarahum wa ya na ma yi ba sa saba wa abin da Allah ya umarce su su yi kuma suna aikata suna bin umarnin Allah mai muyassar ya ce ya ayyuwan na saddaqu Allah wa rasulahu wa Aminu bu shar'i ya ku waɗanda kuka gaskanta Allah da manzonsa kuka yi aiki da shari'arsa kuka anfusakum ku kiyaye kawunan ku bi fi'li ma kuma Allah bi wa tarki ma nahakum anhu ta yadda za ku yi abin da Allah ya umarce ku da shi ku ranu da abin da Allah ya hana ku sannan za ku kiyaye kawunan ku wahfadu ahlikum kuma ku kiyaye iyalanku bima tahfazuna bihi anfusakum da abin da kuke kare kawunan ku da shi min narin daga wuta wa quduha an wal hijara wanda makamashin wannan wutar shine mutane da duwatsu yaqumu alaiha ta'diba ahliha mala'ikatu aqliya masu tsaya akan wannan wutan suna azabtar da waɗanda suke cikinta su ne mala'iku masu karfi kusatu fi mu'amalatihi masu tsanani wajen mu'amalar wanda za su dinga yi da mutane cikin wutar la ya Allah fi la yukhalifuna Allah fi amri za su saba wa Allah wajen umurninsa wa yunaffiduna ma yu'maruna bih kuma suna aiwatar da abinda da Allah ya umarce su da shi wannan ya yi daidai da fadin Allah madaukakin sarki wanda yake wa'mur ahlaka bis wasu wastabir alaiha ka wa iyalanka umarnin yin sanda kuma kai ma ka dage a kanta wa anzir ashirataka akrabi Ka yi wa iyalanka makusanta ka musu gargadi akan wutan Allah da azabarsa an wato daga Umar ya ce lokacin da Allah ya saukar da aya yake ya rasulallah ya kai ma'aikin Allah na kai an kusa na mu kare kawunanmu fa kai falana bi ahalina yaya za mu iya mu kare iyalanmu sai annabi sa sallan yake masa tanhawnahunna amma da Allahu an za ku hana su abinda Allah ya hana ku wa ta'muruhunna bima amarakum Allah za ku umurce su da abin da Allah madaukakin sarki ya umurce ku fa yakunu zalika wiqayatan bainahum wa bainan na wannan zai kasance kariya tsakanin su da wuta an ruto daga sayyidina ali yake ma'anar wannan aya allimu anfusakum wa ahlikum alkhaira wa addibuhum ku karantar da kawunanku da iyalanku yin alkhairi kuma ku nadartar da su abin da ake nufi da ahal a nan shi ne abin da ya tarayya ya tattara a kan mata da ya'ya da kuma bayi da baiwa dukansu shi ya su ne ahal ya zo cikin hadisi a sallallahu alaihi wasallam yake rahimallahu rajulan qala ya ahlahu Allah ya wa wani mutum ya mata rahma yake ya ku iyalai na salatukum sallan ku ku kiyaye ta siyamukum azumin ku ku kiyaye ta zakatukum zakkan ku ku kiyaye ta miskinukum miskinai cikin ku ku taimaka musu yatimakum yatimai wato marayu cikin ku ku taimaka musu jairanukun makwabtanku ku kyautata musu la'amma ma ya jima'ukum ma'ahum fil janna watakila Allah ya tara ku da su gaba ɗaya a cikin aljanna alaiha mala'ika akan wannan wutan akwai mala'iku wanda aka wakilta su ne suke yin bin umarnin Allah a cikin wannan wutar kuma su goma sha tara ne kamar yadda za mu zo mu karanta nan gaba a cikin suratul mudassir inda Allah ya ce fa uslihi saqar wama adraka ma saqar la tubqi wa la kadar lawaqatun lil bashar alaiha 19 to wannan 19 din na su mala'iku wanda suke gado wannan wuta zinadun shida masu tsananin ƙarfi akan متعلم شكون متعلم لكن أنا انتعب الشيخين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون باس ساقا وعلا بندا يؤمر كيف سليم كما سنة أي كفاء بندا أتباس المهلوني ما لديك انت جملة نفرقو يا يا فإن تدى فإن تدى nafiyul inad wal istikbar anhu cewa mala'ikun nan babu girman kai tare da su a cikin fadin Allah wanda yake la yastakbiruna an ibadati kuma jumla na biyu cewa ya faluna ma umaru ya kore kasala gare su da kuma gajiya kamar yadda Allah yake la yastahsirun ba sa gajiya a takaice su mala'ikun nan suna bin umarnin Allah ba ka hannu ga barin abin da Allah ya ce su yi su sai ba za su yi ba bal yu'addunahu min ta tasaqul wala tawan suna yi ba tare da suna ganin nauyinsa ko kuwa suna ganin wato gajiya babu da gani za mu dakata kan wani wadda muka yi yayi daidai wanda za mu ladarsa wanda muka yi kuskure wanda za ka samu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah